Masana kimiyya a Najeriya sun haɗa allurar rigakafi guda biyu don yaƙi da annobar cutar corona kamar yadda shugaban kwamitin yaƙi da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Bos Mustapha ya sanar. Bos Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya ƙara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai ƙara martabar ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya ya kuma yi kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace ganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin. Tun ƙarshen 1920 wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'o'i musamman ma a Redeemers University da ke Ede a jihar Osun suna ta aiki akan coronavirus. Daga ƙarshen shekara shine sai suka gwada wa ma'aikatan kiwon lafiya akan cewa wato su binciken su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai iya taimakawa a maganin ainihin coronavirus su a binciken su ko ya nuna akan cewa har 90 bisa 100 na kwayan coronavirus da ke jikin mutum rigakafin na iya maganin su to a banan ba a kwana ba binciken su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane dole ne sai an je clinical trial stage 1 stage 2 har zuwa stage 3 wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4 abin da ake nufi da wannan clinical trial din ku shine ne wannan rigakafin da suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi a gwada a jikin mutane a ga cewa eh lalai tabbas wannan rigakafin za su yi aiki na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan miliyan ɗari ɗaya na dala to kaga wannan a Najeriya ba karamin kuɗi ba ne. Ko yaya yiwuwar haɗa allurar rigakafin cutar corona a Najeriya ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir. Zai iya yiwa a yi allurar rigakafi a Najeriya har ko da na corona. Matukar za a bi matakan da ya kamata a bi a sa kayan aikin da ya kamata a sa a bi kuma dokoki da ka'idojin da ya kamata a bi. Kuma ko ba komai dan ba manta ba ana yin allurar rigakafi ko da yake na dabbobi ne misali a Jos a wannan makaranta da take VOM ta sashen bincike na bangaren aikin noma an yi allurar rigakafi kusan kala shida da ake yi wa dabbobi. Saboda haka za a iya yin wannan abu a Najeriya kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai ya kamata a ce mun fara yi wa kanmu abubuwan da ya dace har da allurar rigakafin nan ba sai mun jira wata ƙasa ta yi mana ba. Idan za a iya tunawa a ranar biyu ga watan Maris na wannan shekarar ne Najeriya ta karbi kasan farko na allurar rigakafin corona kimanin miliyan hudu sai dai kuma kiyasin yawan 'yan kasar ya kai miliyan ɗari biyu. Wannan wata kyakkyawar fata ce idan aka fara hada allurar a Najeriya duk da cewa mutane da dama na nuna kin amincewa da allurar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.